President, don't send me for come beg una say me this trouble in end. May God bless the end. Wannan shine Firaministan kamar Joseph Dion Guta lokacin da ya kai ziyara garin masu amfani da harshen Ingilishi a Bamenda ranar Asabar. Yana roƙon mutane da su shawarci 'yan uwansu da suka shiga ƙungiyar mayakan 'yan awara da su koma gida. Dion Guta ya ce shugaban ƙasa Paul Biya ne ya aika shi ya faɗa wa mutane cewa ya shirya bin duk wata hanyar sasantawa. amma banda maganar raba ƙasar kamaru yayin da faraministan yake yawon roƙon neman zaman lafiya rundunar sojojin kamar sun bayyana cewa yaƙi da 'yan awara na ƙara tsanani inda aka ruguje musu sansanoni tare da kashe mayaƙa sama da ashirin. ‘Yar jaririyar Florianus mai shekaru 38 kenan take kuka a majami'ar Katolika ta Obili a babban birnin ƙasar Yawunde. ta ce ta gujewa faɗan da ake yi ne a makon da ya gabata daga ƙauyen Tabafanji da ke yankin masu amfani da Ingilishi a yankin Arewa maso yamma. Ta ce ta rasa mijinta a lokacin wani faɗa da sojoji. Ta ce lokacin da ta isa birnin Yawundi, ita da ‘ya'yanta hudu ba su da wani abin da za su ci ko su sha balle ma wajen kwana. Ta ce majami'ar Katolika ce ta ba su damar kwanciya a azuzuwa. suka kuma nemo kiristoci da su taimaka musu duk da cewa tun farko 'yan uwanta sun faɗa mata cewa ba za su iya taimaka mata ba saboda yanzu haka suna da wasu 'yan gudun hijira da suke taimakawa ta ce yaranta suna fama da rashin lafiya da yunwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane dubu ɗari biyar aka raba da gidajen saboda faɗan da ake yi. Allegra Biyoci mai shirya tsare-tsaren wa Majalisar Ɗinkin Duniya a Kamaru ta ce kullum mutane na ci gaba da neman tallafi. We are fully of uh, you know how many people on so many uh, needs whether it's health. Ta ce muna sanar da yawan mutanen da ke cikin bukata bangarori daban-daban kamar bangaren lafiya, ilimi da neman kariya. Haka kuma ina tunanin ana ta kokarin taimakawa mutanen. A makon da ya gabata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce mutane 1,800 aka kashe a yakin. Haka kuma ta ce tana da shaidun da ke nuna gwamnati tana kama 'yan aware tana gallaza musu, yanzu haka tana riƙe da wasu. Eliria Algrozi babbar mai bincike ce a kungiyar Human Rights Watch a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. We have compounded accounts from former detainees with information provided by former detainees, families and lawyers as well as forensic. Ta ce mun samu bayanai daga wasu da aka taɓa rufewa a baya da 'yan uwansu da kuma lauyoyinsu. Haka kuma mun samu bayanai daga wasu ƙwararru da ke duba hotuna da hotunan bidiyo irin na gallazawa da cin zarafin da ake waɗanda aka kama. Ƙungiyar Human Rights Watch ta ce tana kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya Allah wadai da gallazawar da ake yi wa mutane da kuma kira gwamnati ta kawo ƙarshen waɗannan abubuwan da suka fara faruwa tun lokacin da rikicin ya fara. Ministan harkokin cin gida na Kamaru, Paul Atangaji, ya ce alhakin kama-kaman mutanen da ake da kashe-kashe da gallazawa ya rataye ne akan 'yan aware. Ya ce a yunkurin gwamnati na samar da zaman lafiya, za ta iya yafiya mayakan da suka ajiye makamansu.